وابراهيم اذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون ya kai wannan manzo ka ambaci kisar annabi ibrahim yayin da ya ce wa mutanensa ku bauta wa allah shi kadai ku ji tsoron ukubarsa ta hanyar bin umarninsa da nisantar haninsa wannan abin da aka yi muku umarni da shi shi ne mafi alheri a gare ku in kun kasance kuna da sani